بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta juma'a goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kuma cikin yardar Allah da amincewarsa yau shine dare na farko da za mu fara gabatar da tafsiri a wannan masallaci na dubeli da muna dinsawo yanzu kuma ana dubeli daga dubeli kuma sai a ɗaure a cika wa riga iska a jira baɗi ga mai tsawon kwana alaran ma na san muna cikin suratul furqan ko za ka tuna mana inda muka kwana وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا bayan Allah madaukin sarki ya ambata mana bakaken maganganu da kafarai suka faɗa akan ƙur'ani mai girma da baƙaƙen maganganu da kafarai suka faɗa akan wanda aka saukar wa ƙur'ani shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu magana ta girma ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kai complain zuwa ga ubangijinsa allah ya ce wa ƙalar rasulu manzo ya ce wane ne manzan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi ya ubangiji inna ƙaumi lalle mutane na ittakhadhu hazal qur'ana mahjura sun rike wannan qur'ani a matsayin abun kauracewa na kira su zuwa ga wannan littafi na kira su zuwa ga wannan qur'ani amma sun ki su amince hasali sai izgili suke yi da ƙur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarkin haƙuri sarkin tausayi yau ga tura ta kai bango ya fara kai complain ɗin al'umma zuwa ga ubangijinsa wannan yana nuna tsaurin kai da taurin kai irin na kafuran ƙurashawa a wannan lokaci sai Allah madaukin sarki ce mai a gaba alaran ma wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kun ji Allah yana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kazalika kamar haka ne ja'alna li kulli nabiyyin muka sa ga kowane annabi cikin annabawan Allah muka sa masa aduwan wato abokin gaba minal mujrimina daga kafirai mushrikai masu laifi kowane annabi akwai abokin gaban da ya ta gwagwarmaya da shi wasu daga cikin annabawan ma wayanda suka yi ta gwagwarmaya da su suna da alaka da su annabi Musa ya yi ta fama da Fir'auna ya yi ta fama da su Hamana ya yi ta fama da su Ƙaruna ƙaruran nan a da yana cikin sahaban annabi Musa alaihi salam daga baya da ya kai ga dukiya da mulki ne ya lalace haka annabawa Allah maɗaukin sarki ya sanya musu abokan gaba cikin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya tara al'ummar Qurayshawa sai yake tambayar su abin da ba zai yiwu ba ya ce yanzu da zan ce muku abokan gaba sun zo su kawo muku hari suna bayan dutsen nan za ku yadda suka ce kwarai da gaske ko za mu yadda ya ce saboda me suka ce don baka taba yi mana karya ba ya ce to in haka ne neman manzan Allah ne zuwa gare ku Allah ya turo ne in yi muku wa'azi in ɗora ku akan hanya zuwa gare shi nan take suka fara gunaguni a wannan lokaci sai ga shi abu lahabi wanda yana da alaka ta jini da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya buɗi baki ya faɗa wa annabi bakar magana ya ce tabban laka ya muhammad alihaza jama'atana wai allah wadanka ya kai muhammad tir da kai dama saboda wannan ka tara mu saboda wannan bakar magana da ya faɗa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauko da sura a cikin surar aka masa registration cewa shi dan wutar jahannama ne kuma haka ya mutu akan kafirci ya tafi wutar jahannama wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimina shi yasa ko yanzu idan Allah ya maka muwafaka ka gane sunna in ba sa'a ba daga gidanku zaka fara samun challenge ko wani kawunka ko wani dan uwa daga cikin gida za a fara nuna maka tsana sai ka cije ka daure kamin ka iya kaiwa gaci shine wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina sai Allah madaukin sarki yace wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira sai Allah yayi wa annabi alƙawarin shiriya yace ubangijinka ya isa ya zama mai shiryarwa a gare ka kuma ya zama mai taimako a gare ka nan alƙawarin shiryarwa ne da taimako aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a lallashi zuciyarsa sai Allah ya ce mai a gaba da rama وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله يشي وقال الذين كفروا كافري سكتي laula nuzila hadha alqur'anu jumlatan wahida me ya hana wannan qur'anin a saukar da shi jumla gaba daya maimakon a rinka kawo shi kadan kadan me ya hana kawai a dauko kofi na alqur'ani mai girma wato a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga wannan a je a ci gaba da karantawa a je a ci gaba da aiki me ya hana ai haka malamai suka ce wannan ayar tana nuna littattafai da aka saukar kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar da su ne jumlatan wahida wato a aka saukar da littafin gaba daya wasu malamai suka ce a sun jahilci yadda aka saukar da litattafan farko din ne amma ubangiji bai tsaya yana musu raddi akan abin da suka faɗa bisa jahilci ba sai yake faɗa musu hikimar da yasa aka saukar da alkur'ani mai girma wato munajjaman aka saukar da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan wasu malamai suka ce sauran littattafan ma ba lokaci ɗaya aka saukar da su ba suka ce kama a taura an saukar da ita cikin shekaru goma sha bakwai wasu malamai suka ce a tun da ƙur'ani har bai musu raddi akan wannan ba to yana nuna cewa sauran littattafai an saukar da su ne a dunkule amma dai shi alƙur'ani mai girma an saukar da shi ne da kaɗan kaɗan a cikin tsawon shekaru ashirin da uku ana aka saukar da alkur'ani mai girma wani lokaci a saukar da ayoyi guda biyar kamar inda Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ga nan group ne na ayoyi guda biyar su ne ayoyi da aka fara saukarwa a Qur'ani mai girma wayannan ayoyi guda biyar haka aka fara sauko da su kamin a sauko da sauran ayoyin da ke cikin surar wani lokaci kuma sai a saukar da ayoyi guda goma kamar yadda Umar dan Khattab yake faɗa Ya ce wata rana muna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai abin da yake lullube shi na wahayi sai ya lullube shi bayan annabi ya farfado sai muka je yana addu'a yana Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tahinna wa atina wala tuharrimna warbana warba anna bayan annabi ya gama wannan addu'a sai ya ce yanzu yanzu na aka sauko min da ayoyi guda goma duk wanda ya kiyaye su yayi aiki da su sunan shi dan aljanna wasu ayoyi ne guda goma shine kada aflahal mu'minun bismillahir rahmanir rahim qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الدين فمن ابتغى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون kun ga su wayannan ayoyin guda goma su kuma haka aka saukar da su wani lokaci sai a saukar da ayoyi guda biyu kamar hadisin sauban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sauban yana kuka sahabi ne da ya lizimci annabi irin lizimta da inuwa take yi wa mai ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya same shi yana kuka yace ma ka ya sauban me yasa kake kuka ya kai sauban sauban kuka yake yi iyayenka ne suka rasu a matarka ta rasu a asara kai a me yasa kake kuka yace ya rasulullah a nan duniya ina tare da kai ba na jin farin ciki a zuciyata sai na zauna ina kallon ka idan ka shiga gida da daddare za ka yi bacci na dawo sai na gagara bacci a ɗakina na rinka juye-juye kenan saboda bakin ciki rashin ganin ka sai na tuno akwai ran da kiyama za ta tsaya Allah ya baka babban matsayi inda farar hula iri na bai sai zo inda kake ba tunanin akwai ran da zan so ganin ka abun ya fi karfi na shi yasa na fara kuka tun daga yanzu kamin ya rufe baki sai ga jibril ya zo da ayoyi guda biyu wa man yuti illaha war rasul fa ulaika na alladhina والرسول فأولئك مع الذين أنعم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن, وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Allah ya ce wa man yuti Allah duk wanda wa Allah da'a war rasula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima minan nabiyina daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da sauran nagartattun bayi Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wayannan sun dace su zama tawaga tawaga ce mai ban sha'awa a ce tawaga ga annabawa ga manzanni ga siddiƙai ga shahidai ga salihai ga ka ai daɗi ya ƙare ka kasance cikin wannan tawaga Allah ya ce zalikal fadlu min Allah wannan falala ce daga wajen Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa ga zama masani wato sai aka sauko da wayannan ayoyin guda biyu kun ga su guda biyu haka aka saukar da su wani lokaci a saukar da sura dungurungum dinta kamar suratul an'am ita gaba ɗayanta aka saukar da ita da daddare aka saukar da ita da za a sauko da ita mala'iku dubu saba'in suka mata rakiya daga sama zuwa ƙasa kuma wayannan mala'iku suna yin tasbihi da ƙarfi wato kaman jiniya an ɗauko kuɗi daga banki wani abu mai tsada kaga ai za a sa wata mota a gaba tana jiniya domin kowa ya bada hanya to haka wayannan mala'iku ke yin tasbihi yadda kowane shaidani na aljani dole ya bada hanya a wannan lokaci a wuce da wannan sura haka aka iso da ita cikin dare ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi bai jira gari ya waye ba cikin daren aka kwankwasa gidajen sakatarori masu rubuta wahayi kuttabul wahayi a cikin daren aka tado su suka rubuta wannan suna sura kamin gari ya waye kun ga anan kuma sura gaba ta aka yi mai aka saukar da ita wani lokaci dan guntu ma a cikin aya ake saukarwa كما إن الله يتي لا يستوي القاعدون من المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وكل كلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما wannan jumla ta gairu ulul barari da take cikin wannan aya sanda aka fara saukar da ayar ba saukar da wannan jumlar ba Allah ya ce waɗanda suka zauna gida an fita jihadi ba su fita sun yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu ba to waɗanda suka zauna gida ba za su taɓa yin daidai da waɗanda suka fita suka je jihadi ba sai ba a ce gairu ulil zarari ba banda masu rauni ma'abuta larura sai ma'abuta larura suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam complain makaho yace to ya rasulullah kamar ni da bana gani fa marasa lafiya suka ce ya rasulullah kamar mu da bamu da lafiya fa sai Allah ya ba mala'ika jibril wannan jumla ta gairu ulil zarari aka ce a saka ta cikin wannan aya kun ga guntu ne a cikin ayar bai kai ma rabin aya ba amma aka tado jibrilu ya kawo to haka da kaɗan kaɗan kaɗan aka saukar da alkur'ani mai girma cikin shekaru wato ainihin ashirin da uku malamai sun ce aya ta ƙarshe final wacce ta sauka a ƙur'ani mai girma ita ce wata yawman turja'una fihi ila Allah yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ya ce wa كجي ku ji tsoron wani ne اكي fihi wanda ake mai ku a cikin sa ilallahi zuwa ga Allah wannan aya malamai suka ce ita ce aya ta ƙarshe wacce ta sauka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kafirai sun san da kaɗan da kaɗan aka saukar da alkur'ani mai girma to shine a nan gurin suke tuhuma wai me ya hana qur'anin kawai izo sittin ɗin kawai a dauko su a kawo sai a ringa kawowa da kadan kadan wai wannan uzuri ne da zai hana su karɓar musulunci akwai gaskiya a ciki sai Allah madaukin sarki ya faɗa musu menene hikimar da yasa aka yi haka sai Allah ya ce kazalika mun saukar da qur'anin kadan kadan ba mu saukar da shi jumlatan wahida ba sirrin da ke ciki Allah ya ce shine linusabbita fuadaka linusabbita bihi fuadaka domin mu tabbatar da zuciyarka da shi wannan alkur'ani mai girma zuciyarka mu karfafa ta mu tabbatar da ita mu ba ta support Allah ya ce shi yasa muka saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan malamai suka ce akwai hikima mai yawa wajen saukar da qur'ani kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi ummi ne kun ga idan aka sauko masa da qur'ani izo 60 gaba daya zai fi wahalarwa wajen nazari fiye da da ya zama da kaɗan kaɗan ake saukar masa a saukar da kaɗan ya karantar da sahabbansa ya musu bayani su fahimce shi su gane a sake sauko da kaɗan za a fi fahimtar abun fiye da a ce ƙur'anin izo sittin aka kawo shi gaba ɗaya abu na biyu sauko da shi kaɗan kaɗan yana ƙarfafawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gwiwa sai an ba shi haushi ya je ya yi wa'azi kafirai sun masa ta'addanci sun gaya mai baƙar magana hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci ya shiga damuwa ya rasa inda zai sa kansa sai Allah ya sauko da ayoyi waɗanda za su lallashi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu natsuwa da kwanciyar hankali kun ga da an sauko da ayoyin lokaci ɗaya duran da irin wannan ta faru to dama riga an sauko da ayoyin kenan ba wani abu da za a zo da shi domin a kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato domin a tarbiyyanci al'umma mataki bayan mataki akwai wasu ayoyin da an sauko da su da wuri tun karan farko to larabawa da yawa da ba za su imani ba misali ayoyin da suka haramta shan giya da tun karan farko Allah ya ce kar kowa ya ƙara shan giya imanin sahabbai bai yi ƙwari ba to akwai wa'inda musuluncin ba za su yi shi ba saboda larabawa akwai wanda ya saba da shan giya wani ko ruwa bai sha sai giya ɗaya daga cikin larabawan jahiliya yana cewa ba abin da ke faranta masa rai kamar ya bari sai da tsakar dare kowa ya yi bacci duniya an yi bacci shi kuma ya tashi ya jawo tulun giyarsa ya kwankwada ya bugu ya buge lokacin da duniya ke barci ya ce ba abin da ke bashi sha'awa kamar wannan aka ce saboda me ya ce sunnatun sannat lana aba'una ya ce domin shan giya wata sunna ce mai kyau wacce iyayenmu da kakanninmu suka sunnantar mana da ita to kaga wannan da tun karan farko ka ce ya sha giya sai ya fasa mai sai ya fasa yin musulunci amma sai aka ɗauki mataki mataki domin haramta masa shan giyan aka fara nuna masa giya tana da ɗan amfani amma tana da matsala matsalar ta fi yawa daga nan wasu suka tuba daga nan aka zo aka hana su shan giya a lokacin sallah ba dama kai sallah kana cikin buguwa da wannan suka daina shan giya tsakanin sallah a azhar da la'asar dan ba lokaci suka daina shan giya tsakanin la'asar da magariba dan ba za ka bugu har ka wartsake ka dawo hankalinka ba suka daina shan giya tsakanin sallar magariba da isha sai ya zama lokacin shan giya kawai bayan sallar isha zuwa hudo wato zuwa hudowar alfijir nan ne kadai za a iya shan giya da kuma bayan sallar asuba kamin sallar azhar wanda da yake shan giya 24 hours yanzu an yi restricting din shi a wasu takaitattun lokuta guda biyu a cikin awa 24 an rage masa matsalar shan giya ko ba a rage ba wannan yasa da aka zo aka haramta giyar kuma shi shikenan nan take sai suka ainihin wato karɓa suka tuba suka ce mun daina shan giya ya Allah alhali ayar da ta haramta giyar tana nan a aje a baitul izza tana cikin alqur'ani amma ba a sauko da ita ba sai aka fara sauko da waɗanda za su rinka yi musu saiti har sai da aka raka imanin su zuwa wani gwargwado kamin a haramta musu ita gaba daya to wannan a tadarruj fit tashri' wato bin mataki mataki wajen gabatarwa mutane da shari'a yana daga abin da yasa aka rinka saukar da Qur'ani kadan kadan sannan da a ce an sauko da Qur'ani izo 60 rana daya duk hukunce hukuncen aka gaya wa mutane mutane da dama za su tsorita wani yana shan giya yana cin riba yana zina yana luwadi yana cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba yana wulakanta baban shi yana dukan makwabcin shi sai ya kwashe matarsa da mari kullun da safe bai ta duk wata tsiya babu wacce bayi sai aka sauko da qur'ani gaba ɗaya duk abubuwan rana ɗaya aka ce an haramta su zai iya yin musuluncin ba zai iya musuluncin ba amma sai aka rinka saukowa kaɗan kaɗan in an hana shi wannan ya tuba ya gyaru sai a ƙara ce masa to wannan ma ban da shi sai ya tuba ya gyaru sai a ƙara ce masa to wannan ma ban da shi sai ya tuba ya gyaru to shi yasa aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani daki daki kuma wannan zai taimakawa sahabbai wajen haddace alqur'ani inda rana ɗaya aka je musu qur'ani aka ce su haddace za su ga aiki ne jajawur amma da ana kawo shi da kaɗan kaɗan duk abin da aka kawo sai su haddace in an ƙara sauko da wani sai su haddace sai suka haddace qur'ani cikin sauki abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana cewa ma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jama'atu tanzila annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da na haddace alqur'ani gaba daya an yi sabani annabi ya mutu yana da shekara goma ne ko annabi ya mutu yana da shekara goma sha ɗaya kaga yana yaro karami dan shekara goma amma ya haddace alqur'ani mai girma saboda ana kawo masa qur'anin kaɗan kaɗan daki daki da haka suka haddace alqur'ani mai girma sai Allah yake gaya wa kafirai cewa hikimar da yasa muka sauko da ƙur'ani kaɗan kaɗan linusabbita bihi fu'adat, domin mu ƙarfafa zuciyarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce warattallahu tartila kuma muka rinka karanta maka wannan alqur'ani daki daki inji Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake shauki da kwadayin qur'ani idan mala'ika jibrilu yana karantar da shi idan jibrilu ya jawo aya kamin jibrilu ya kai karshen ayar annabi shi ma ya kamo farkon ayar jibrilu na kaiwa karshe shi ma yana kaiwa karshe sai da aka taka wa annabi burki Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله ما دوكين سركي لا تحرك به لسانك kada ka motsa harshenka da karanta wannan alqur'ani ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li ta'jala bihi domin ka gaggawa da shi Allah ya ce a inna alaina jam'ahu wa qur'ana tara maka alkur'anin a zuciyarka da karanta maka shi Allah ya ce wannan aikin mu ne ka natsu ka jira jibrilu in ya kamo sai ya kai karshe kai kuma sannan ka sake kamowa Allah ya ce fa iza qara'nahu idan muka karanta maka shi idan mala'ika jibril ya karanto maka ayar ka jira sai ya kai karshe kai kuma biyu ƙur'ana, sai ka bi karatun da shi mala'ika jibril din yayi Allah ce summa inna alaina bayana sannan bayanin mai ƙuranin ya ƙunsa wannan jibrilun ma bai sani ba aikin mu ne mu sanar da kai wannan ya kai manzan Allah sallallahu alaihi sallam Allah ka ƙara wannan manzo mu daraja sai Allah ya ce mai a gaba larama wala tuna ka bi masalin illa ji na ka haƙƙi wa ahsana tafsira Allah ya ce wala tuna ka bi masalin babu wata shubuha da za su kawo maka ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin su rage darajar Qur'ani ko su jefa wa mutane kokonto akan Qur'ani Allah ya ce illa ji ina ka haƙƙi face mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyan fassara mun maka bayani dalla dalla yadda za mu ruguza hujja masu kawo shubha yadda hujja za ta fito karara cewa kai ne kake kan gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai a gaba larama allazina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله يكي الذين يهشرون waɗanda za a taro su ranar tashin alkiyama wato zuwa ga ubangijinsu ala wujuhihim a bisa fuskokinsu wato a tada mutum yana tafiya kan fuskarsa a ranar tashin alkiyama Allah ya ce ula'ika sharrun makana wa'annan su suka fi zama sharri a wajen wurin zama in ji Allah madaukin sarki wa adallu sabila sannan waɗannan su ne wa'anda suka fi kowa bacewa hanya in ji Allah madaukin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane za su tashi kashi uku ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfur rukubanan akwai wa'anda saboda matsayin su a wajen Allah akan abun hawa za su tashi ranar tashin alkiyama akan me akan abun hawa saboda matsayin su da darajar su akan abun hawa za su je gaban Allah wasinfin mushatan akwai wa'anda kuma masu bima wa'annan su kuma suna takawa akan kafasu haka za su je gaban Allah ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wasifun ala wujuhihim akwai waɗanda su kuma akan fuskokinsu ana jan su akan su haka za su je gaban Allah ranar tashin alkiyama sahabai suka ce ya rasulullah yaya mutum zai iya yin tafiya akan fuskar sa a ce mutum akan fuskarsa zai je gaban Allah ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal ladhi amshahum ala aqdamihim fi dunya qadirun ala an an ala wujuhihim manzon Allah yace wannan wanda ya ba su ikon yin tafiya akan kafa su a duniya to mai iko ne ya sa su yi tafiya akan fuskar su ranar tashin alkiyama saboda haka akwai mutanen da akan fuska za a ja su mala'iku su ja su akan fuskar su ana goga fuskar a ƙasa haka za a ja su har zuwa wutar jahannama Allah ka tsare muka sa ba ciki wasu malamai suka ce wato yusharuna ala wujuhihim wato abin ake nufi za su tashi cikin wato kaskanci da wulakanci da dimuwa ba su san inda suka nufa ba kamar yadda Allah yake ce afaman yamshi mukibban afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الله يتي أفمن يمشي مكبا ينزوان ديك تفيا أكفي على وجهه أكم بسكسا أهدا شي يفي زما شريي أمن يمشي سويا ko kuma wanda yake tafiya a miƙaƙƙen a daidaice ala siratin mustaqim akan hanya madaidaiciya wane ne mai tafiya mukibban ala wajhihi shine jahili wanda bai san addini ba jahili wanda bai san addini ba cikin rudu yake addini a kife yake tafiya shi yasa kullun zaka ga bai da tabbas akan bautarsa ga Allah duk sanda ka nisanci malamai baka sauraron malaman sunna to dole a rude zaka rayu a kife zaka rayu zaka rayu a kife akan fuskar ka shi yasa zaka ji mutum ya ce to mu abin mun gagara ganewa malaman duk sun kasu kashi kashi yau wannan ya ce ma kaza gobe wannan ya ce ma kaza ni ban ma san inda aka nufa ba to mu mun san inda ka nufa jahannama ka nufa idan kai baka san inda kai baka san inda ka nufa ba mu mu san inda ka nufa yaushe zaka zauna baka koyon addini yaushe zaka zauna baka kusantar malaman sunna yaushe zaka zauna duk inda ake karanta qur'ani baka zuwa sallar juma'a hawan feda kake mata yan nasihar da ake yi kami liman yanzu ma baka da lokacin da zaka saurare ta motar ka akwai kasar sama da guda hamsin amma ba na karatun alkur'ani mai girma duk kaɗa kaɗan kiɗa ne kawai a cikin motar naka daga bob marley sai ainihin black uhuru sai ainihin 50 cent sai ainihin solon sai ainihin rihanna sai shakira sai sai sai sai wayannan maguzawa na kasashen turai su ne kullum a cikin motar ka kana tafiya kana ruɗa mutane akan hanya ka daga gilas ana wani jib jib jib jib jib jib jib jib jib za ka sha jigib jib ko ranar tashin alkiyama wai kuma wannan sai an zo magana wai jib jib wai kai baka jib inda aka rufa ba wai ai to ya jib iya ai abun ma dai duka lalube ne a ƙarya ne kai kake lalube mu ba lalube muke yi ba kai kai kake lalube mu akan qur'ani muke tafiya da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'ani ba wai ba a san gaskiya ba to ai abun ma to ke da tabbas ai sai an je lahira za a gane ai ba tabbas duk abun lalube ne cikin duhu sakare kai ke lalube a cikin duhu kai da baka karanta qur'ani ba baka karanta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rike qur'ani ya rike sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba lalube yake a cikin duhu ba ya rike gaskiya ya rike garanti ya rike gamgam duk wanda ya rike faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wa billahi laha Allah faman yakfur bi tagut duwan ya kafirce wa tagutu wa yu'min billahi ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati lusqa to wannan ya rike igiya amintacciya lam fitama laha ba ta tsinkewa sai ya danganta da aljanna in ji Allah madaukin sai. ko ka zo ana magana ba kana lalube ne a cikin duhu to irin wannan ne yamshi kibban ala wajhihi wanda yake tafiya a kife akan me akan fuskarsa Allah ka gafarta mana yan uwa ku rike qur'ani ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku lizimci malaman sunna ku rinka sauraron kalmomin su akwai alkhairi mai yawa a bakunan malaman sunna za su karanta da ku hakikanin addini madarasa yadda ya bubbugo daga tsaftatacciyar mabubbuga daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare da an gurbata shi ba idan ka rike wannan ka rike hanyar tsira har zuwa gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ka samu dace sai Allah ya ce mai gaba da ramma atayna آتينا موسى wa ja'alna ma'ahu أخاه هارون وزيرا الله ينا لله النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله ينا سيكون تمسد حنكلي ya gane ba shine annabi na farko da aka turo ba ba shine annabi na farko da aka kareta ba kamin shi an kareta annabawa da yawa annabi zai samu sauki a ransa ko ba zai samu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai samu sai Allah ya ce wala qad atayna Musa alkitaba ba annabi Musa littafi wani littafi ne aka ba annabi Musa shine littafin at-taura Allah ya ce mun ba annabi Musa littafin at-taura waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira Allah ya ce kuma mun sanya tare da annabi Musa mun sa dan uwansa haruna ya zama waziri gawa ga annabi Musa asali kalmar waziri abin da take nufi mataimaki wanda kullum idan za a nemi shawara shi ake fara tuntuba wannan shine wanda ake cewa me ake ce waziri to idan ka kalli ayoyin da suka yi magana akan annabi Musa da Haruna da alakar da ke tsakanin su da farko abun sai ya kidimar da kai idan baka gane alkur'ani mai girma ba domin kun ga nan gurin aka ce wala qad na Musa kitaba wa ma'ahu akahu haruna wazira aka ce annabi musa shi aka ba littafi ko shi kuma haruna fa me aka sa shi wazira shi waziri ne waziri nawa waziri na annabi musa alaihi salam in ka je suratu daha qala rabbi shrah li sadri qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري Why? كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا الله ينبام لبارن أبن دي فارو ranar da annabi Musa alaihi salam ya karbi appointment later na zama annabi manzo dan ya je wa fir'auna gargadi wa annabi Musa alaihi salam annabi Musa sai ke kawo hanzarinsa ga Allah madaukin sarki maganarsa ta farko kala sai ce rabbi ya ubangiji ishrah li sadri ka buda min kirjina me yasa saboda annabi Musa yana da saurin fushi dawa wa'azi sai mai me sai mai hakuri ba so ka zama mai saurin fushi in ka buzata ka yi wa'azi an kibi sai ka tsatsine musu albarka ka ce Allah ka tsatsine musu Allah kai dugu dugu da su ka bantaro bala'i ka to wannan shine hatsarin sabon mai wa'azi shine hatsarin sabon mai wa'azi to wa'azi yana bukatan ka yi haƙuri ka zama mai buɗaɗɗiyar zuciya shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa haƙuri ya fi kowa buɗaɗɗiyar zuciya yana zaune cikin sahabbai kawai mutumin ƙauye ta so ya zo ya ce ya kai muhammadu dukiyar nan da ke cikin baitul mali ba dukiyar ka bace ba dukiyar babanka bace ba ni ka suna in sai inda dare mu kai ka ji wata magana ko ce mana local government kai saka faɗa haka balle gwamna ƙayar ka bata taba ƙasa ba gashi an faɗa wa shugaban duniya gaba ɗaya nan take sahabbai aka fusata sai na umar ya zara ta gobe. ya ce ba ni dama ya rasu rasulullah in filla kansa munafiki ne in ba munafiki ba wanda zai gama wannan magana annabi ya miƙe ce kowa ya koma ya zauna kar kowa ya shiga na da shi wajen ku ya zo ko jina wajen ka ya zo ya rasulullah ta kowa keep quiet manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan balarabin kauye yace to kai balarabin kauye ce eh. yace to bari mu dauki mataki a je a samo shanu da raƙuma a kawo aka je aka samo ga shanu ga raƙuma aka bashi annabi ya kalle shi yace wahala hasantu ya arabi yace ya kai balarabin kauye to yanzu na kyautata maka balarabin kauye kalle shi yace kalla ma a hasanta wa ma ajmalta wala jazakallahu khaira yace baka kyautata ba baka yi rawar gani ba baka dadada ba kuma ka Allah saka da alheri ya ka san dole a tare kura wurin amma annabi ya hana kowa annabi yace zo mu tafi ya kama hannunsa suka tafi gida yana isa gida ya sallama ya shiga cikin gida balarabe yana zaure ce akwai abinci mata suka ce a an shirya girki mai kyau yace to alhamdulillah a kawo aka kawo balarabe girki ya sha girki ya koshi aka kawo masa ruwan sanyi ya sha annabi ya ce a ƙaro wasu raƙuman da wasu tumaki a ƙara masa mashi aka sake ɗebowa aka sake ƙara wa balarabe annabi ya ce wa hal hasantu ya arabi ya kai balarabe to yanzu na kyautata balarabe ɗaya kai ce na'am a hasanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira ce ya rasu rasulullah ka kyautata ka daɗaɗa a madadin kai na da iyalai na Allah ya saka ma da alkhairi annabi ya ce to kaga yanzu kai kalma mai kyau sai dai nan cikin zaure kai ta ni kadai na ji yanzu wayancin suna can waje suna jin haushin ka san ka faɗi wannan magana mai kyau ba za mu iya komawa wajen su ka maimaita abin da ka faɗan nan yace ya rasulullah wannan gaban kowa ma zan iya mu tafi gaban su zan faɗa ana zuwa gaban su sahabbai ana zaune kowa na tsima sai ga annabi ya dawo tare da balarabin kawai yana dawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai balarabe faɗi abin da ka faɗa da su ya mike tsakiyar sahabbai yace laqad ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira sahabbai suka yi kabbara annabi yace to tattara abin da ka samu ka sai inda dare maka ya tattara ya tafi bayan ya tafi annabi yace san da ya faɗa mu wannan bakar magana ta farko da kun sa da kansa da yanzu haka yana wutar jahannama amma yanzu da annabi ya hakuri ya shiryar da shi da taimakon Allah ko bai shiryar da shi ba to shi yasa mai wa'azi da da'awa sai ka zama kana da hakuri kana da buɗaɗɗiyar zuciya shi yasa annabi Musa alaihi salam yace me yace rabbi shrah li sadri ya Allah ina so ka buɗa min kirjina yadda likita-likita ta wa'azi zan iya ɗaukata sai yace me wa ya li amri wannan aiki da ka ɗora min ya Allah na dawa aiki ne mai wahala bai da sauki amma Allah duk tsananin abu kai kana iya sauƙaƙe shi ya Allah ka sauƙaƙe min lamarina wahalul uqdatan min lisani ya Allah harshe na daure yake in ina magana tana harɗewa ba a ganewa sosai mai wa'azi kuma ana so ya bayani dalla dalla daki daki yadda za a fahimta idan harshen ka a daure yake duk yadda karatun ke cikin kwakwalwarka sai ka rasa ya za ka kai mai transfer daga kwakwalwarka zuwa kwakwalen wa'anda kake magana da su saboda haka ya Allah ka warware mun harshe na yadda zan iya zare magana dalla dalla daki daki a fahimce ta wahalal uqdatan min lisani yafqahu qawli domin mutane su fahimce ni sai Allah ya ce ja'alli waziran min ahli ya Allah ka sama mun waziri min ahli daga iyalaina wanda na zaba kuma shine Haruna annabi wato Haruna ake dan uwana Haruna yayin annabi Musa ne malamai sun ce ya girme annabi Musa da shekara daya kun ga wato duk sanda ka samu ɗaukaka addini kana son yan uwanka su samu malamai suka ce da gwamna aka ba annabi Musa ba zai ce a ba kanin ba <laughs> ko zai ce a ba kanin ba zai ce a maganin certificate ba amma da aka bashi annabi sai ce a sama masa waziri a bawa a ba yayansa wanda suka fito ciki ɗaya tare da shi kun ga anan ma annabi Musa a matsayin me aka sa shi a matsayin waziri aka kira shi wato annabi Harun a matsayin waziri aka kira shi kamar yadda aka kira shi a wannan sura suratul furqan to rama idan ka je cikin suratul maryam sai Allah ya ce wazkur fil kitabi musa wazkur fil kitabi musa إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا يوه. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب موسى ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata wa mutanen mutanenka labarin annabi Musa cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce innahu kana mukhlasan lalle annabi Musa zababbe ne in an ce mukhlasan zababbe wanda Allah ya tsarkake shi in an ce mukhlisan shi mai ikilasi ne a wata kira'ar kenan wato mai ikilasi ne a cikin ibada da yake wa Allah wa kana rasulan nabiya kuma manzo ne sanan menene annabi ne Allah ya ce wa nadainahu mun kira annabi Musa min janibi tsurin aimani a gefen wannan dutse ta gefen dama wa qarramnahu mun kusanto da shi na jiya muka gana da shi inji Allah sai Allah ya ce wa wahabna lahu min rahmatina kuma mun yi wa annabi Musa baiwa daga rahamar mu muka dauko akahu Haruna dan uwansa Haruna nabiya shi ma muka yi din sai zama annabi kun ga wayannan surori guda biyu an ce wazirin annabi ne shi ko a wannan suran kuma sai aka ce shi ma menene shi ma annabi ne to ya malamai suka hada maganar kamar yadda Allah ya ce annabi Haruna annabi ne annabi ne sai dai ba a saukan masa da shari'a ba shari'ar ga annabi Musa aka saukar da ita shi annabi Haruna yana aiki ne da shari'ar da aka saukarwa shari'ar da aka saukarwa annabi Musa to idan an kalle shi ta fuskar shari'ar da aka saukarwa annabi Musa ita ce yake jaddadawa to kun ga ya zama waziri gawa ya zama waziri ga annabi Musa amma idan ka kalle shi shi kuma shi kadai shi kuma menene annabi ne a wajen Allah madaukakin sarki to shine Allah ya ce wa laqad atayna musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira me Allah yake da su alarama qulna dhhaba ila alqawmi alladhina kadhabu bi ayatina fadammarnahum tadmira Allah yace nan take fa qulna dhhaba sai muka ce ku biyu nan maza ku tafi ku tafi zuwa ina ilal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina zuwa ga mutanen da suka karyata da ayoyinmu wasu mutane kenan fir'auna da jama'arsa amma suka je suka yi wa'azi suka yi kira ba yadda ba su yi ba annabi wato fir'auna ya musulunta hasali ma bakar magana ya rinka gaya musu domin da suka zo suna masa wa'azi qala fir'aunu wa ma rabbul alamin qala fir'aunu wa ma rabbul alamin kai mu bakin fir'aunu sai ce wai wa ma rabbul alamin wai menene rabbul alamin wai da me aka yi shi an yi shi da zinari ne ko da tabo ko da itace aka sassaka ka ji bakar magana irin ta kafir qala fir'aun wa ma rabbul alamin me annabi Musa ya ce masa qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin annabi Musa sai yake masa rabbus samawati wal ardi rabbul alamin nan shine ubangijin samai da ƙasa wama bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa firawuna ina yake tsakanin sama da ƙasa ko akan ƙasa yake saboda haka shi ma ubangijinsa kenan ko ba sa ba amma yace in kuntum muqinina inda har ku masu cewa ne annabi Musa yayi Fir'auna wa'azi Fir'auna ya kangare ya dauki matakin halakar da annabi Musa da jama'arsa amma Allah da ya karshe maganin sa Allah ya ce fa kadamira mira. Allah ya ce muka darkake su darkakewa muka nike su nikewa muka rugurugu da su inji Allah madaukakin sarki saboda sun yi me sun kafircewa Allah madaukakin sarki sun ki biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan ana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gane cewa yadda aka karyata shi to an taba karyata annabi Musa kuma ana wato yiwa su Qurayshawa tsokaci su shiga taitayin su in ba haka ba yadda aka halakar da Fir'auna da jama'arsa su ma wannan halakar tana nan zuwa gare su kuma ba su ji ba kuma haka ya same su a yakin Badar aka kashe duk sanadi da Quraysh a wannan lokaci sai Allah ya ce mai gaba larama wa qauma nuhin lamma kazzabu ar-rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah وأعتدنا للظالمين عذابا أليما الله يشي وقوم نوح هكذا متنا النبي نوح لما كذبوا الرسل يا عند سكا قريتا da manzali a ah, ai manzo dai suka karyata shine wa annabi nuhu alaihi salam amma sai aka ce sun karyata manzanni me yasa aka ce sun karyata manzanni malamai su yi magana guda biyu magana ta farko shine duk mutumin da ya karyata annabi guda daya manzo guda daya kamar ya karyata manzannin Allah ne gaba daya su annabawa babu dama ka ce na yadda da wannan ban yadda da wannan ba ko ka yadda da su duka ko ka karyata su duka amma idan ka karyata kwara ɗaya tallin tal kaman ka karyata su gaba daya su kenan to wannan shine yasa sai aka ce lamma kazzabur rusula duk da cewa manzo guda ɗaya su karyata magana ta biyu aka ce an ce sun karyata manzanni alhali annabi nuhu kadai suka karyata saboda dadewar da annabi nuhu ya yana musu wa'azi in ka kalli rayuwar annabi nuhu cikin mutanen sa yana wa'azi sai ka kamar rayuwar manzanni ne da yawa domin alkur'ani mai girma cewa wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama then what happened fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanansa annabi nuhu yaje falabitha fihim ya zauna cikin mutanensa yana musu wa'azi alfa sanatin shekara dubu illa hamsin amma banda shekara hamsin sai da ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi shekara nawa ɗari tara da hamsin amma Allah ya ce wa ma amana ma ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi sai mutane yan kaɗan in ji Allah madaukakin in kiyama ta tsaya akwai annabin da zai taso mutum biyu ne kawai suka yi imani da shi akwai annabin da zai taso mutum tara suka yi imani da shi akwai annabin da zai taso mutum kwara ɗaya tallin tal ya imani da shi akwai annabin da zai taso shi kadai kan al'umma sa babu wanda ya imani da shi har ya wa'azi ya gaji ya bar duniya ba a samu wanda ya karbi addinin ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa albarka cikin sa ya fi kowa yawan al'umma wato a ranar tashin alkiyama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inni la arju an takunu ruba ahlil janna ina fata idan an kasa yan aljanna kashi hudu kashi ɗaya duku ne sahabbai suka ji daɗi suka kabara yace kai ina fata in an kasa yan aljanna kashi uku kashi ɗaya ku ne sahabbai suka ji daɗi suka kabara annabi yace kai wa inni la arju an takunu nisfa ahli janna yace ina fata in kiyama ta tsaya in an kasa yan aljanna kashi biyu rabi ku ne sauran rabin shi aka raba wa jama'ar annabawan da Allah ya turo a duniya gaba ɗayansu kenan an samu masu karɓar imani da yawa a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan al'umma ta zama ba taɓa yin al'umma mai alkhairi kamar wannan al'umma ba to annabi Nuhu ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana yi wa mutanensa wa'azi to in aka kalli tsawon shekarun da yana wa'azi sai ka ga kamar ma a ce wato annabawa da yawa ne aka turo ba annabi guda ɗaya ba alhali kuma annabi guda nawa ne alhali annabin guda ɗaya ne to shine Allah ya ce wa qauma nuhi da mutanen annabi nuhu lamma kazzabu rusula yayin da suka karyata da annabawa Allah ya ce a garaqanahum sai muka nutsar da su inji Allah madaukin sarki Allah ya ce waja'alnahum lin-nasi aya muka sa su zama aya ga mutanen duniya gaba daya haka nan Allah ya ce sama ta kece da ruwa sama ta kece da ruwa ruwa yana zuba kamar da bakin ƙwarya mutane na gudu a shiga ɗakuna Allah ya ce kasar ma ta kece da ruwa Allah ya ce wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir ga sama an bude kofofin ta gaba ɗaya ruwa na zubowa Allah ya ce wa fajjarna al-arda uyuna kasa ma sai muka kekece ta da idan dunar ruwa ruwa ya rinka bulbulowa daga kasa Allah ya ce faltaqal ma'u sai ruwan sama da ruwan ƙasa suka haɗu aka halakar da waɗannan mutane Allah ya ce ala amrin qad qudir a bisa wani lamari da dama Allah ya dade da kaddara shi lokacin ake jira lokacin yana zuwa on the dot aka halakar da su gaba da inji Allah madauki sarki wannan shine wa qauma nuhin lamma kazzabur rusula aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi aya Allah ya ce wa atarna lil-zalimina azaban alima Allah ya ce kar ku ɗauka. wannan halakarwa ta takaita ga annabi nuhu da mutane wato ga mutanen annabi nuhu Allah ya ce a wa atarna lizalimina mun yi tanadi ga azzalumai me muka tanada musu Allah ya ce azaban alima mun tanada musu azaba mai radadi har yanzu ana lallashin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace kazalika nusabbita bihi fuadak sai Allah yace mai gaba da rama wa adan wa thamud wa ashabar rass wa qurunan baina zalika kathira Allah yace ba su kare ba wa adan da adawa wato adawa wasu mutakabbirai ne an zo an musu wa'azi Allah madaukin sarki yace fa amma adu fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa fastakbaru fil ardi bighayri al haqqi wa qalu وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكان وكانوا بآياتنا يجحدون الله يتفى أما عادوا أمن سوء الله يتفى فاستكبروا في الأرض بغير الحق sai suka yi girman kai a cikin ƙasa ba tare da haƙƙi ba in ji Allah madaukin sarki kai da suka bushi iska annabin ya musu wa'azi ya ce in ba ku bi Allah ba Allah zai halakar da ku fagalu sai suka ce man ashaddu minna kowa wace irin magana kake yi wannan mu kuma waye kai mu karfi waye fi mu karfi wa zai iya karawa da mu wasu gani suke Allah da mala'ikun sama duk su kai ba ba su iya karawa da su saboda kawai dan adam ya bushi iska Allah ya bashi lafiya ya bashi wadata Allah ya ce a ah, ba su ganin Allah da ya halice su ya ba su wannan karfin ya fi su karfi tunda har karfin ma shine ya ba su Allah ya ce wa kanu bi ayatina yatadu suka kasance suna jayayya da ayoyin mu inji Allah madaukin sarki karshe su ma adawa Allah ya maganin su ya halakar da su inji Allah madaukin sarki wa samuda haka nan samudawa su ma wasu gingima gingiman arna ne da aka yi su a nan doron kasa mutanen annabi nuhu na akan kasan nan aka yi su ba a wata kasa da ma aka yi su ba irin wannan kasar ita suka taka ruwan tufana da aka ce an sauko din nan ruwan ya cika duniya hannan jimeta hannan dubeli sai da ruwan tufana ya zo duniya ce gaba ɗaya aka cika ta da ruwa aka noce duk wanda yake cikin duniyar a wannan lokaci wani aiki sai Allah adawa a nan suka rayu su ma wayannan samudawa da suka bijire suka ainihin wato saba dokokin ubangijinsu suka yi ja'in ja da annabinsu suka gaya masa bakaken maganganu suka kafircewa Allah madaukin sarki Allah ya ce su ma akan wannan kasar Allah ya dirkake su ya gama da su inji Allah madaukin sarki Allah ya ce kai wa ashabur rasul da ma'abuta rijiya su wane ne ma'abuta rijiya wasu mutane ne da aka yi a yamama an ce burbudin samudawa da adawa ne su ma Allah ya tura musu annabi suka karyata annabi ba su tsaya ga karyata annabi ba kuma suka kashe annabi saboda saurin kan tsiya karshe su ma Allah ya yi maganin su asalin arras in an ce ras ita ce rijiya wacce ba a daura bakinta ba ba a gina bakinta ba ita ake cewa arras to mutanen suna rayuwa a bakin wata rijiya ne a nan suke shan ruwa daga rijiyar suke shayar da dabbobinsu amma aka turo musu annabi suka bijire suka kangare suka ƙi su karɓi saƙon da annabin ya zo da shi su ma Allah maɗaukin sarki ya dirkake su ya gama da su ibnu jarir ya ce ashabun rasi ba wasu ne ashabun rasi ba su ne wayannan mutane da Allah ya bada labarin su a cikin suratul buruj wato ashabul ukhdud da aka ce kutila ashabul ukhdud qutila ashabul ukhdud الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الله مدوكين سركي يتي قتل أصحاب الأخدود ألئين وأصحاب الأخدود إن جاء الله مدوكين سركي wato wasu manyan ramuka suka tona kamar lambatu aka danna wuta a cikin wa'annan ramukan shine annaru zatil waqud an tona wa'annan ramuka sannan kuma an danna wuta a cikin wa'annan ramuka su kuma sarakunan na wannan lokaci saboda tsabar ji da mulki mulki ya ratsa su ƙarshe abin da ya faru kujeru aka girke wa sarki da manya-manyan mukarraban sarki da manya-manyan fada sarki a takbir a takbir a takbir kun ga wani ofisa da jar hula da jajayen ɗamara da jar kwala da ne alhaji isa waziri gombe Shi ne babban daraktan agaji na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na kasa baki daya tun jiya muka samu labari zai kawo mana ziyara a wannan gari kuma zai ziyarci wannan majalisi gashi cikin amincewar Allah da yaddarsa gashi ya samu damar kawo mana wannan ziyara Allah ya saka masa da alkhairi wani abin da zai baku sha'awa Alhaji Isa Waziri Gombe shine sakatare na Constitutional Committee na kwamitin da suka rubuta constitution din kungiyar izala ta kasa baki daya tun a lokacin yana yaro karami yana matashi duk da cewa ya ƙi kufa har yanzu amma na fahimci yana dan hadawa da farfesu shi yasa bai Allah ya saka masa da alkhairi ko muna addu'a Allah ya kara wa rayuwarsa albarka ya fito yana zazzagayawa zagayawa da rangadi domin ya ga yadda ake gudanar da aikace aikace muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi na'am su wayannan mutane bayan sun tona ramuka sun sa wuta saboda tsabar mulki da jiji da kai sarakunan kujeru suka sa aka girka musu suka ce kowa ya zo da kansa ya fada cikin wutar da kansa kuma saboda mulki haka mutum zai taso ya tsalle ya fada cikin wuta akwai wata mata tana da ɗa sai ta yi yunkura za ta tsalle ta fada sai tausayin ɗan sai ya kama ta to shi ɗan laifin me jariri karami sai ta yi yunkuro za ta yi tsalle ta fada kai sai ta dakata nan take Allah ya ba ɗan yin magana ɗan yana jariri a bayanta yace ya ke uwata yi kundumbala ki fada kina kan gaskiya nan take tai kundumbala ta fada ciki ita da ɗan kuma daga nan suka tazarce zuwa aljanna to wayanda suka hasa wannan wuta suna kona mutane suna babbaka masu imani alhali masu imanin ba su yi musu komai ba saboda mulki daga ƙarshe Allah ya sa wannan wutar ta fito da sarkin da waziri da mukarrabai da fadawa da duk manya-manyan gingima-gingiman wayanda mulki ya ratsa su suka yi musulmai irin wannan ta'addanci wutar ta fito ta kona su ta kona da jinsu ta babbake su gaba ɗaya ko mutum kwara ɗaya bata bari ba ibnu jarir tabari yace to wayannan sune ashabar rasi da Allah madaukakin sarki yace wa adam wa samuda wa ashabar rasi Allah yace kai wa qurunan baina zalika kafira. da ma wasu karnoni da yawa tsakanin wayannan wato mutane wayanda aka ambata wa'anda su ma an tura musu annabawa sun kangare wa annabawa sun ƙi aiki da wa'azin da annabawa suka yi musu daga ƙarshe Allah ya fushi da su Allah ya darkake su Allah ya yi dugu-dugu da su aka halakar da su gaba daya shine wa adam wa samuda wa ashabar rafi wa qurunan baina zalika kasira sai Allah ya ce wa kullan wa kullan darabna lahu al wa kullan tabbarna tatbira Allah ya ce wa kullan kowanne daga cikin wayannan al'ummomi da aka ambata Allah ya ce darabna lahu al-amsala mun buga masa dukkan irin misalin da zai sa su gane gaskiya duk abin da zai sa su gane Allah su gane Allah ya kamata a bautatawa su imani su gasgata da wayannan annabawa da aka turo musu Allah ya ce babu wanda ban buga masa duk misalin da yake bukata ba amma an yi wa'azi suka yi kunnen kashi an faɗa musu gaskiya suka kangare suka kiyada da wannan gaskiyar da aka gaya musu shine wa kullan darabana lahul amsala Allah ya ce wa kullan tabbarna dira a bisa haka ne mu kuma Allah ya ce kowanne a cikin su mu kuma mu halakar da shi halakarwa mun nike shi nikewa mun darkake shi darkakewa in ji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce wala qad ataw wala qad ataw ala alqaryati allati umtirat maqara sawu أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا الله يتي وي سوكا كافرون قريشاوا اي ولا قد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء اتفيه تفيين su na kasuwanci sun sha bi ta wannan alƙarya wacce aka yi mata ruwan bala'i inji Allah wacce alƙarya ce wannan ita ce alƙaryar Shazum alƙaryar mutanen Annabi Lutu alaihi salam waɗanda aka yi musu wa'azi aka isa musu da saƙo aka karanta musu ayoyin Allah aka hana su yin aika aika da suke aikatawa wato mutane ne masu neman maza masu luwadi su ne suka fara zuwa da wannan bala'i a tarihin duniya in ka karanta tarihin duniya gaba daya jama'ar annabi ludu daga kan su ne aka fara yin bala'i na luwadi su kuma aikin su kenan neman maza malamai suka ce akwai ka'ida duk mutumin da yake zina to ba zai yi sha'awar matarsa ba duk mutumin da yake zina ba zai yi sha'awarwa ba ba zai yi sha'awar matarsa ta aure ba matukar yana zina shi yasa za ga mutum ya aure mata hudu kyawawa amma in yana neman mata a waje sai kaga wayannan matan guda hudu duka baya sha'awar su sai ya je ya samu wata kazama ya duk nunu bata kai matarsa kyau ba watakila ma arniya ce kazama shaddar kasuwa ba ta wankan haila ba ta wankan janaba tana wari tana karni tana kauri amma sai ya je ya yi zina da ita ga matarsa ta sunna lafiya kalau ba tare da ya je ya biya bukatar sa a wajenta ba saboda yana me saboda yana zina shi yasa duk matar da mijinta ya zama mazinaci to kuma sai da Allah ya da ita ta shiga bala'in da ba san karshen sa ba domin ba zai iya biya mata bukata ta sha'awa ba in ba sa'a ba kullun ya rinka shirga mata ƙarya kenan saboda ya je ya yi zina a waje yanzu ya dawo gida yana jin tsoron kada ta neme shi ba abin da zai iya yi ya karar da karfin a waje to tun kan hanya sai bi ta kemis sai paracetamol da ya zo ya hada fuska ya langabe kai yana zaunawa kan kujera ya rike paracetamol ya ce wash kaina in an ce lafiya ya ce kaman zai tsage ya yake makari ba wani kaman zai tsage baya so ne ta neme shi saboda yayi zina a waje kun gane wannan to shi kuma mai yin luwadi shi kuma mai luwadi shi kuma ba zai ƙara sha'awar mace ba gaba ɗaya duk wanda ke luwadi to bai sha'awar mace in ya kwanta da mace sai ya ji kamar ya fada kwata shi dai bai sha'awar mace shi sai dai namiji kaɗai yake sha'awa shi yasa tuba daga luwaɗi yake da wahala malamai sun ce daga zunubin da ke da wahala tuba in ba Allah ya tsallakar da kai ba shine luwaɗi saboda me to yana da sha'awa a jikinsa kuma bai sha'awar mace to ina zai biya bukatar sha'awarsa sai ya samu namiji ka ji kasami ya fada shadda a lokacin ne zai biya biya bukatarsa to ya zai iya tuba shi kuma wanda ake luwaɗin da shi shi ma ba zai iya tuba ba saboda yayin da ake yin luwaɗi da ɗan luwaɗi za a zuba masa wato mani a cikin duburarsa abin ake cewa wato rattu ita dubura ba kaman mahaifan mace ba ce ita mace idan aka sadu da ita idan aka saka maniyin akwai titi gangariya da maniyin zai bi zuwa mahaifa zai bi ta cervical canal sai ya shiga cikin uterus idan ya shiga cikin uterus daga nan zai rabu biyu su su fama ta zuwa din wasu su dauki hanyar dama wasu su dauki hanyar hagu sai su bi ta fallopian tube inda ake cewa obijam a lokacin da ita matar za ta sako kwai dinta daga ovary wayannan su fama ta zuwa za su zo suna competition kowanne yana so ya fara isowa da ya iso wanda ya fara isowa idan yadda ki cell membrane din sai ya fasa shi sai kayan ya shiga sai bindin ya ainihin wato gutsure ya yi fertilizer na wannan kwai din kenan nan take cell membrane din zai rikice ya canja kala yadda wani supermarket zuwa ba zai sake shigowa ciki ba daga nan an yi forming abin da ake cewa zygote shine zai wo u-turn ya biyo ta fallopian tube left right left right left shi kuma shine wanda zai zo ya binne kansa da kansa a cikin mahaifa an samu jariri abinda za a jira Allah ya sa albarka a ciki ya girma wata rana kaga jariri ya waje idan kuma bai yi fertilizing na wani egg ba to duk ƙarshen wata akwai sanitation da ake yi wa mahaifa abinda ake cewa jinin haila za a wanke mahaifar tarkacen da ke ciki a wanko shi a tattaro shi a waje da shi gaba daya kun ga ba za ta cutu ba to amma shi wannan da aka sa masa mani a dubura ita dubura ba ta da irin wannan hanyar saboda haka maniyin babu inda zai je a ciki zai ci gaba da zama idan ya zauna a ciki shi maniyin yana da sifamata zuwa wasu kwayoyin halitta kuma masu rai ne to in ya ci gaba da zama zai rube idan ya rube sai ya haifar da wasu 'yan tsutsotsi ƙanana ƙanana a cikin dubura shi wannan wanda ake luwaɗi tare da shi wayannan tsutsotsi duk sanda aka yi luwaɗi da shi aka zuba mani mani shi ne abincinsu idan ba a yi luwaɗi da shi ba aka daɗe suka raba suka rasa abinci sai su rinka tsunkulin wato wato duburarsa ta ciki su rinka tsunkulinsa ta ciki ba zai iya zama lafiya ba sai ya sake zuwa ya yi goho an zuba musu abinci kamin su natsu ya samu kwanciyar hankali to ku faɗa mun shi kuma ya za a iya tuba kun ga magana tuba shi ma bata taso ba idan ba taimakon Allah ba saboda haka luwaɗi bala'i ne ya ku matasa ku ake yaudara yan boko ke yaudaran ku da yan siyasa da masu kuɗi a hannu ku je Abuja ku gani yadda ake kama wa karuwai ɗaki a hotel haka ake kama wa matasa ɗaki a hotel ana yin luwaɗi da su ana ba su kuɗi kaga yaro ya gudu ya bar garin su ya ya noma ya ya talla takalmin danko ya ya sai da muruci ya ya direban tasi ya ya yake kinafef duk wata hanya ta neman abinci wai shi yana da girman kai ya za a ce ya karamar sana'a a gan shi yana tura yalan bello a wulbaro a gan shi yana tura lemo da ayaba a wulbaro shi ya fi karfin wannan sana'a ya gudu ya bar uwar shi ya bar uban shi ya kama hanya ya tafi Abuja karshe ya je ya fada hannun wasu matsiyata su mai da shi dan luwadi kawai kuna zaune yaro yana Abuja ku ga ya dawo da ainihin 307 ku ga ya dawo da 207 ku ga ya dawo da wata 'yan mota mai kyau haka tana tana ainihin warkiya shi kuma yana sa galila yana ainihin wato sa takalma masu tsada yana sa milano yana sa ainihin wato mista yana sa takalma masu warkiya yana polishing sai ya baka sha'awa in an ce yaya wai abuja yake me ya sana'a bai da sana'a abuja shi ba ma'aikacin gwamnati ba shi ba wani honorable ba to kar ya baka sha'awa kar ya burge ka tsaya ka na tsukar bincike in ba sa'a ba dan suluka ne sai lokacin da ya je ya ɗebo ƙanjamau ya ɗebo bala'i ya ga zai mutu to nan ne kuma zai tattaro sai a dawo muku da shi nan dube ni yan uwa da dangi a danka musu a ce to hannun ka ya rube ba za ka yanke sayar ba sai ku rungumi kaddara ku karba ku karba ku kai shi ina matsiyaci me yasa ya gudu ya bar ku ya kama hanya ya je ya fada mummunan hanya sai lokacin ne kuma zai koma zuwa ga Allah ya fara dan tari tari yana dab da kabari zai wuce lahira Allah ka tsare yayanmu Allah ka tsare kannanmu Allah ka tsare al'ummarmu su kuma irin wayannan Allah ka shirye da su in ba masu masu shirwa ne in ba masu shirwa bane Allah ka shiga tsakanin su da mu su daina lalata mana tarbiyyar al'umma to jama'ar annabi ludu su ne wayanda suke aikata wannan aiki shi yasa Allah yasa aka yi mutu ruwan bala'i Allah yake cewa Qurayshawa ai wala kadi atau alal qaryati allati umtirat madarar sau ai sun bi ta wannan gari gari shazzu gari yan luwadi wayanda aka tura musu annabi ludu ya musu wa'azi suka kiji Allah ya turo mala'iku su halakar da su suka ga mala'ikun cikin sifa ta samari wai su suna kokari za su kama mala'iku su yi luwadi da su ba san cewa mala'iku bane basira dan adam ta bata ga su kyawawan samari kowa na na kama na kama ana kokarin a kama annabi ludu hankali sai ya tashi وجاءه قومه يهرعون إليه جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات Allah ya ce sai ga mutanen annabi Lutu sun zo wajensa suna gaugawa an ce an yi bakin samari kowa yana so ya kama Allah ya ce wa min qablu kamin wannan zuwan da suka yi kanu ya amalu na sayyi'at akwai wani mummunan aiki da suke aikatawa shine aikin luwadi aikin neman maza wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at mai annabi ludu ya ce da su kala ya qaumi kala ya ha haula ibanati hunna adharu lakum a da annabi ludu ya ce ya qaumi ya ku mutane na ula ibanati ga ya mata nan kuje ku aura mana kunna adharu lakum su suka fi tsarki a gare ku a nan da yan shi'a sai suka ce sun kafa hujja da wannan ayar wai ya halatta namiji yayi luwadi da mace wai matarka ya halatta kai luwadi da ita ai saboda annabi ludu wai ya san mutanen nan luwadi suke amma ya ce musu ga ƴaƴa mata nan ku je ku yi luwadi da su bana ka ji wai kage bayan shegantaka kuma wai ga annabin Allah za a sake jinginawa alhari annabi ludu abin da yake gaya wa mutanensa ha'ula'i banati ga ƴaƴa mata nan ya ce na mata domin duk annabi uba ne ga al'ummarsa Kunna da haru lakum su suka fi tsarki a gare ku mata luwaɗi ake da su ko auren su ake yi auren su ake kina abin da yake nufi kenan sai sake faɗa wasu wata mai sai ce taqullaha wala tukhzuni fi dhayfi yace fa taqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kar ku kunyata ni cikin baki na ya zan yi baki masu mutunci ku zo ku lakanta su أليس منكم رجل rashid. yace wai alaysa minkum rajulun rashid yanzu taron ku nan ba shiryayye ko guda daya kenan dan luwati shiryayye ne ko bata ce ne bata ce ne shi yasa yace alaysa minkum rajulun rashid sai aka yi kakala rama qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nuri qalu sai suka ce laqad alimta hakika ka sani ma lana fi banatika min haqqin mu ba mu sha'awar mace me za mu da mace mace ba ta cikin ajandar mu da wannan ne malamai suka ce duk dan luwadi baya sha'awar mace suka ce wa innaka lata'lamu alamu nuri ai kai ka san me muke so ka san muke na'am me yace qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid annabi hankalin hankalinsa ya tashi sai wata magana mai ban tausayi qala sai yace law anna li bikum quwwa ina ma a ce ina da karfi yace yau da kun sha mamaki da gaba ɗaya zan ji ku ne in yi maganin ku ba ku saka taɓa wayannan bakin ba. to amma kun fi karfi na au awi ila rukunin shadid ko in jingina zuwa ga wani rukuni mai karfi ina ma akwai inda zan samu wata jama'a ko da sojojin haya ne ko yan uwa ko dangi su zo su taimaka mu to shi bako ne a garin saboda haka bai da yan uwa bai da dangi a garin kuma ba mutanen da za su rufa masa baya to kaga kai ana rama qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayhi qalu nan take wayannan malaiku suka ce ya rudu ya kai ludu mu shiga daga ciki suka ce inna rusulu rabbika kaga mu nan ba mutane bane malaiku ne to fa yau ga dan luwadi ya zo zai kama malaika Hausawa suka ce karambanin akuya gaida kura to ba ma gaida kura akuya ce ba tsoka da kura ce ta takalo bala'i ko bata takalo bala'i ba inna rusulu rabbika lan yasulu ilayk ba su iya isowa gare ka duk wannan hargowar da suke ba su su iso inda kake nan ba Allah ya bada kariya ba mutane bane mala'iku ne sai suka ce masa me kuma fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wattabi' adbarahum suka ce maza ka tattara iyalanka maza ka tattara iyalanka a wani yanki na dare ka tattara su kai tafiyar dare da su ka tasa su gaba kai ka biyo su daga baya in ji Allah ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته Allah yake wala yaltafid minkum ahadu ko kun ji rugugugu kaman duniya za ta tashi kar wani ya kuskure waiwayoyin ji Allah Allah ya ce amma fa illa mar'atak sai matar kan nan tana da matsala ita za ta waiwayo kuma za ta hadu da matsala in ji Allah innahu musibuha ma asabahum Allah ya ce innahu yadda lamarin yake musibuha ma asabahum bala'in da zai shafi jama'ar ka ita ma zai shafe ta don cikin su take dan tana auren annabi wannan ba zai bata gata bai hana Allah ya halakar da ita saboda ka dan kina auren ahlus sunna ke kin zama yan bid'a cikin kitsan kilaya cikin fulo laya karkashin fulo laya inda ake alwalakin binna laya ko limamin izala kike aure ta kin tafi jahannama da tashin alkiyama babu ruwa Allah tun daga matar annabi ta bar Allah ta samu matsala ko bata samu matsala ba annabi lude yana jin wannan magana ya ce wa mala'ikun nan da Allah yaushe za a halakar da jama'an nan ne sai suka ce inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib suka ce inna maw'idahum as-subh alƙawarin da Allah yana halakar da su da asuba za a halakar da su ji mala'iku annabi lude ya shuru ya ce ya za a bar su har asuba ayi duku duku da su tun yanzu mana mala'iku suka ce alaysa as-subh biqarib ashe asuban ma ba kusa take ba shekara ka nawa kana fama da su amma kai hakuri sai daga nan zuwa asuba wannan ya nuna mutanen sun gama fusatar da annabi sun tura shi sun hada shi da bango ana za a halakar da su da asuba yana cewa a halakar da su yanzu ya Allah to me ya faru ana rama فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منظور مسومة مسومة مسومة عند ربك Allah ya ce falamma ja amruna yayin da lamarinmu na halakar da su ya zo Allah ya ce ja'alna aliyaha safilaha saman garin sai muka mai da shi kasa mala'ika aka tunu aka ciccibi garin min juzuriha daga can kasan kasan ƙasa aka cici garin gaba daya aka yi sama da su cikin sararin samaniya hatta ra'aul aflaka kai wasu malamai ma suka ce wa sami'u tasbihal mala'ika thumma qallabaha bihim high down Allah ya sa aka kife garin gaba daya bayan an kife garin kuma Allah ya ce a musu ruwan duwatsu duwatsu ma sai an babbaka duwatsu a wutar jahannama sannan a musu ruwan duwatsu kowane dutse a masa alama a rubuta sunan kafirin da za a kara jefa da dutse bala'i bisa bala'i shine Allah ya ce wa laqad atau alal qaryati allati umtirat madarasu ai sun bi ta wannan alƙarya hakika a yawace yawacen su na kasuwanci sun bi ta alƙaryar Shazum alƙaryar mutanen Annabi Nuhu allati umtirat madarasu sauki wacce aka mata ruwa ruwan bala'i inji Allah Allah ya ce lam yakunu yarawnaha shin ba sa ganin alƙarya ne har yau ga wurin nan ya gagara yin albarka shekaru aru aru amma bala'in da aka rike wurin da shi har yanzu wurin ya gagara koma noma ji Allah kunu ya yarawnaha Allah ya ce a ba haka lamarin yake ba bal la yarjuna nushura ba bal kanu la yarjuna nushura a'a sun kasance ba ta jin tsoron tashin alkiyama ba su tunanin cewa kiyama za ta tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a saurara a saurara labari ya same ni ta hanya ingantacciya daga ciyaman na kwamitin marayu harka ta marayu tana tafiya wayanda suke ta taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi yanzu yake faɗa mana da cewa ɗaya daga cikin yan uwa Dr. Halilu Hamma chairman na UBE kwanaki ya ba kwamitin marayu tallafi na naira dubu ɗari uku ko ya ƙara ɗan zagayewa ya ce ya kara ba da tura mai a tamfa hamsin ko to yau ma ya sake zagayewa yau kuma da ya zagayo ya ce ya ba da turamen shadda masu yadi goma goma guda arba'in tura nan shadda masu yadi goma goma ya ce tunda ya bada turmi hamsin da zai ishi marayu akalla guda hamsin mata to kuma yanzu ya kamata a samu marayu maza kamar guda tamanin